akwai hanyoyi da yawa wanda yake kawo wannan faɗiwan a jarabawa ɗin. Na ɗaya zan iya ce maka akwai rashin ba da kai na su dalibai zuwa ga karatu. Rashin ba da kai ɗin dalibai ga zuwa karatu shine ko an je aji wani lokaci malami ina kwaisuwa za ka ga dalibi bai ba da kai ba ina nan ina tunani bayan in ya tashi akwai inda zai je ya ɗan yi aikin sa na hannu ko na sana'a da zai samu kuɗi na ɗaya kenan idan galibi bai ba da kai ba kuma kaga dole ba zai ji abin da malami yake koyar na biyu zan iya kawo wannan rashin ko kuma wannan faɗuwan ga iyaye wajen sa iyaye idan iyaye ba su san taimake yaro sun ba shi goyon baya sun taimake shi sun sa shi a hanya sun gaya mashi wannan Daɗin ilimin kila dai sun sa yaro ne kawai sun ce dole dole in je makaranta amma su ba su fahimtar mashi da daɗin wannan ilimi din ba to kaga in ya je aji dole ba zai zama ya bada kai ba zai zama yaro bai bada kai ba aji ka gani a karshe zai zama cewa tun da bai bada kai ba bai ji abin da malami yake faɗa ba to ya zai ya rubuta gwadawa har ya ci tun da dama sai an koya ma mutum sannan yakan ci gwadawa sannan yakan iya rubutawa a wajen iyaye kenan kuma akwai iyayen da ba su ɗaukar nan wayansu ta wurin kaman waɗansu makarantu musamman na secondary school idan ka duba yawanci balle na secondary school na irin na gwamnati yawanci za ka ga yara ne su suke tallafawa kansu su suke mene suna biya ma kansu kuɗin makaranta to idan iyaye ba su samu taimakon 'ya'yansu a wajen ba kaga dole in yaro ya shiga aji idan shi shi ina koyan kafinta ne in lokacin zuwa wajen sana'ar shi ya yi tunda ya san a wajen ne yakan samu kuɗin shi ya takalmin makaranta ya sayi uniform ya sayi tadadu ya biya waɗansu kuɗaɗe da aka wannan iyaye ba ruwansu kaga dole daga nan ko ana kwaisuwan mitse ne hankalin shi zai juye in lokacin nan yayi zai juye wajen wannan sana'an shi da yake samun kuɗi ba zai sake ba da hankali kuma ga abin da malamin shi yake gaya mishi ba sannan akwai kuma wajen fannin malamai akwai malaman da ba wai su kwararru ba ne duk ina kawo wannan zai kawo faɗiwa jarabawan yaro domin in kai baka san abin da ka koyar ma yaro ba baka san abin da zaka koyar ma yaro ba ya kana expecting yaro din nan zo ya rubuta gwadawa har ya ce domin wannan gwadawan zai zo kila ba kai ne zaka rubuta tambaya ba abin da ka koya mishi abu ne wanda gwamnati ta kan bada ta ga duk syllabus ta ce aje a koyar da su a kowane makaranta sai aka zo aka baka kai baka kuma koyar da shi ba tunda baka san abin da zaka koyar da shi ba sannan a karshe za a zo a a yi gwadawa yaron nan da ba koyar da shi ba kaga dole zai faɗi biyu kuma akwai inda na yi na faɗa rashin fararrun malamai an je an ɗauko malamai wanda ba wai su sun karanta fannin koyarwa ba ne su dai suna da ilimin amma ba su da fannin koyarwa ba su da ilimi na fannin koyarwa kaga idan an samu irin wannan malamin da ba shi da fanni na koyarwa dole zai iya sa yaro ba shi da inda zai bi da yaro domin yaro kowa kowa yana ba ma yaro ba kowa da irin kwakwalwan wanda Allah ya yi masa wani yakan so sai da wadansu dabarai da wadansu abubuwa da za ka ba yaro kafin ya iya ganewa wani ka gaya mashi nan da nan zai gane wani kuma sai ka kawo dabarai a kai kafin ya gane maka abin da kake nufi to idan ba dai ka tafi wannan makarantar horon koyarwa ba ka ga ba ka samu wannan dabarun da za ka yi har ka sa yaron nan ya gane har shi ya je ya zauna ya rubuta gwadawa